ولا أنتم عابدون ما أعبد haka kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta mawa ba shine Allah shi kaɗai.